<clears throat> me ke faruwa ya zo ne janye korafi akan cetan what's your name tell me your name joseph kuribila joseph kuma you look so familiar an horar da mu aikin 'yan sanda tare da kai a jaman ina ya laɓe tafiya ta bata taɓa kai ni wannan nesan ba sunana joseph kurvila kuma ni dan nan ne gidan biredi nake gudanarwa a nan sana'ar gado ce kakala ce bude tun lokacin mulkin turawan mallaka babana ya gada daga baya ni ma na gada wannan wata yar karamar rashin fahimta ce cikin rashin sani ta zo ta shigar da kara akan ceton ba ma so wata matsala ta biyo bayan sanadiyar wannan Shi ne muka zo domin mu janye karar uh, ah, sir do you want me to sign here or no need eh to gaskiya ban iya ba sa hannu a daidai nan wajen to yi labai je kumar no i'm not talking to you je kumar kawo kundin nan ta yi labai